kwamitin da majalisar da ta ta kafa don sa ido kan yadda ake kashe kudaden da aka keɓe wa 'yan gudun hijira su ziyarci jihohin borno da yobe don duba irin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki da kuma yadda aka kashe waɗannan kudade shugaban kwamitin sanata shehu sani ya ce gwamnatin tarayya ta turo fiye da naira biliyan takwas don kulawa ga waɗannan 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya daidaita musamman ma irin waɗannan jihohi da rikicin boko haram din ya fi shafa sai dai ce ba su ga wani abin da aka yi na a zo a gani ba da waɗannan kuɗaɗe da ake kirarin cewa gwamnatin tarayya Najeriya ta bada don kula da waɗannan mutanen da iftila'in ya shafa. Mun dai kasance cikin tawagar wannan kwamiti inda kuma suka ziyarci wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri. Bayan wannan ziyaran sai sanata Shehu Sanin ya min ƙarin haske game da irin abin da suka gano. Gwamnatin tarayya ta daɗe suna turo kuɗi biliyoyin kuɗi don a halin yanzu abin da muke shi a ƙasa zai kai kamar naira biliyan takwas tara wanda gwamnatin tarayya ta turo wanda ba inda za a yi ka gan shi a wannan wuri. Za a ce wai an turo kuɗi kaga asibiti wai sojoji suke yi maka makaranta majalisar ɗinki duniya take yi abinci a ce ƙungiyoyi suke taimaka ana bayarwa ina kudin yake tafiya saboda haka kudin nan da federal government take tura da committee suke ba shine muke bincike akai wannan ba ba ma kuɗin sai ma bane ko kuɗin nema fa kuɗi ne kawai na musamman na a taimaka ma yan gudun hijira wanda kuma bamu gani a ƙasa ba su mutane suna amfani da wannan wuri suna tara kuɗi dukiya a Abuja kai wasu ma ko nan gurin ba zuwa ba ba za mu yi da shi ya kasa muka zo wannan bincike akan wannan abu kuma za ku tabbatar cewa kun gurfanar da waɗannan next week sati sati mai zuwa za mu yi public yaran za mu gayyaci mutane duk wanda muka kama shi ya saci kuɗi ya amfani da wannan ya tara kudi lallai za mu sa gurfanin da shi a gaban shari'a za mu sa kama shi. shi ma sanata malam ali wakili na ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da aka ziyarci wasu sansunonin da shi ko ya yake ganin yadda rayuwar waɗannan 'yan gurin hijira yake. eh na farko tukuna da ka zo nan ai ka san akwai abin tausayi in ka ga mata da maza da iyalansu in ka ga yadda suke kokari a ciyar da kansu ko tufatar da kansu yaransu ba sa zuwa makaranta mai kyau da sauransu haka in ka ga makwancin su kamar dai ɗaya eh, da bai dace da a ce mutane bil adamu bane amma saboda Allah ya jarabta haka zai faru ya faru abin takaici ne kuma abin eh, ɓacin rai shine cewa akwai ma kungiyoyi masu zama da kansu wanda suna amfani da waɗannan mutane su kuma sun zama eh, saniya ana tatsar da su ana samun kuɗi wannan abin kunci ne da takaici duka insha Allah za mu je mu gani to wai shin menene ma damuwan irin waɗannan yan gurin hijira da har yanzu ke ci gaba da samun mafaka a wasu sansunonin damuwa mu kowa ya bashi abinci ya koshi shi in ba haka ba mutum da hada mutum 30-30 talatin suna hada wannan mu ba mu so ba mu so ba zai shan abinci ba ana hada mu talatin buhu talatin abinan mutum talatin shanga mu uku ba zan yarda ba mm. wake mu wannan kam naku malam abba jime ah, bala ma abba sunan kam dalori kap dalori kap mutum talatin wake fa wake mu daya amma mai dun belan uku sun hada shi amma ba maki ba gishiri tunaki na na usman daga ina kika zo daga bama kamar abincin da ake baku yana isan ku a baya ishe mu me da me ake baku abin wake da manja da abin ake bamu yanzu mutane goma buhu daya manja buta daya wake abunan kwano biyar kenan yanzu kusan karfe goma kun karya a'a ba mu karya ba ana dafa mu karya abinci ne ko kuma kuke dafa a'a mu muke dafa karya mu muke dafawa ku kuke nema ne ko kuma ana kawo muku ne guda mu kuke nema da kanmu da hannunmu muna dinka hulan muna ci da yaran mu ran aka samu itace kuma ran ba samu itace ba kwana biyu ba ma samu wasu yan wuri shida ke da ke zaune a wasu sansanoni daban-daban a cikin garin Maiduguri ke bayyana irin matsalolin da suke fuskanta musamman ma na karancin abinci yayin da gwamnatin jihar Bondo ta ce tana kokarin kawo karshen irin waɗannan matsaloli ta hanyar baiwa kowa abincin sai dafa da shi da iyalansa maimakon a dinga dafawa bai ɗaya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.